A shekara ta dubu biyu da biyu ne aka fara amfani da tsarin wayar salula ta GSM a Najeriya bayan da hukumomin kasar suka baiwa 'yan kasuwa damar saka jari a bangaren harkokin sadarwa ko da yake kamfanin sadarwa na gwamnati wato Nitel da karamin kamfanin Mtel da aka kirkira a ƙarƙashinsa sun kwanta dama a halin yanzu amma akwai kamfanonin sadarwa na 'yan kasuwa kusan guda bakwai da ke aiki yanzu a Najeriya ƙasar da yawan al'ummar ta suka ta samma miliyan 200. Dr. Slana Kanya wani masanin fasaha sadarwa ta zamani ne kuma malami a jami'ar Bayes University da ke Abuja. Akwai hukuma ta kula da harkokin sadarwa NCC kenan sun ce muna da akalla mutum miliyan 161 wanda suke da layi na wayar salula. Suka ƙara cewa akalla akwai mutum miliyan 98 waɗanda suke da damar yin amfani da intanet suka ƙara kuma cewa akwai akalla mutum miliyan 30 wanda suke zuwa dandali na sada zumunta hmm. social media kenan sai dai duk da haka dr silana ya ce najeriya ta kasance kurar baya ta wannan fuska ƙididdiga da aka bada ta jerin ƙasashe da suke amfani da harkar sadarwa ta zamani su ciniki ko harkokin gwamnati ta wannan hanyar an sa najeriya a matsayin ta 143 ƙarƙashin 193 kaga abu ne mara kyau in ka duba harka ta 'yan ƙasa mai harka da gwamnati ta hanyar wayoyinmu da harkar hanyar kwamfuta mu an samu a 117 karkashin 139 muna ƙasa da ƙasar chadima hmm. da togo galibi dai matasa ne suka fi amfani da wayar salula wasu matasa da na zanta da su a nan abuja na cewa suna na yusuf waya iyakaci na in dan sa wa wa'azi in dan sa begina da zan ji kenan sai magana kawai suna na umar kana da wayar hannu eh ina da me kafi da ita ina kiran mikin call Bala Muhammad. Wayar hannu dai yana kallo da ita yana kira ta harkar WhatsApp, Facebook mina na dai kallo ga sanar da iri iri kana kana. Ka ga da France ne ta nan ku ta labari ko ta harkar gida ko dai wani abu da irin daga shi nan dai daban-daban. Su kuwa waɗannan matasan cewa suke suna na mannar shekara ɗaya yanzu rabona da waya yanzu ban da halin sayan ta ban sai ta bane a na mustapha yana da waya kwarai domin in amfani da ita kamar in kira yarinya ta ta ma ta kira ni mu yi soyayya ko rafi'u to ne da yasa na sai waya in kira dangi da yan uwa da abokan arziki mu daga gaisa ga alama dai har yanzu kalila ne daga cikin yan Najeriya musamman matasa ke amfani da wayar salula domin bunƙasa tattalin arzikin suna yau da kullum la'akari da cewa abin da ke fitowa daga bakin matasan na kamanceceniya da abin da wasu mahalarta taron harkokin sadarwa ke faɗawa Dr. Sulana Kanya a birnin Maiduguri jihar Borno a kwanakin baya. Tambayar da na fara yi shine a cikin mu waye ba shi da waya ba wanda ya daga hannu sai na ce a cikin mu waye ba shi da intanet akalla akwai mutum 450 a gurin kowa shi iya da intanet na ce to a cikin mu waye ya taba sai da abu a harkar intanet mutum wasu ka daga hannu na ce waye taba sayan abu ta intanet wajen mutum tara suka daga hannu sai na ce a cikin mu waye ke amfani da facebook kusan rabin gurin kuwa daga hannu waye ke whatsapp kusan mutanen kuwa yana whatsapp to me muke a harkar whatsapp ne dole sai mun koma wani irin gaba muke so mu yi da wannan hanyoyin zamani. Dr. Silana Kanye kenan malamin ilimin fasaha sadarwa a jami'ar Benz University da ke Abuja. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria